Eh to gaskiya abin akwai siyasa ya shiga cikin abin ne akwai siyasa akwai kuma abubuwa da yawa don ba haka ba ba yadda za a ce kasa irin ta najeriya sojojin mu sun yakin ba sa ba abin da ba su yi ba sun je congo ba inda ba su je ba kuma inda suka je su yi tasiri amma waye gari a bayan gidansu wanda ma ba wani sunkuru ba ne dajin da zai gagari mutane amma sun gagara su tabuka shi da manfa soja eh, marabin shi da farar hula ne makami Hmm. shi kenan kurum da kuma training da aka bashi shi kenan marazin shi da amma don zuciya ne wani ya fi so da zuciya to makami ne in kuma ba su da makamai da ya kamata su yi amfani da shi tokin da ba za su sami galiba ba. Eh, ranka ya daɗe ya aka yi a ce kamar sojoji kamar na ƙasar najeriya ba su da isassun makamai da ya kamata su yi amfani da su su kai hari kan waɗannan mutane. to eh, ajali makamai kuɗi ke sayan su kuma gwamnati ke saya in gwamnati bata sayo ba soja bai da ikon ya fita ya je ya sayi bindiga a kasuwa tunda ba abin da ake saidawa a kasuwa bane kamar gyaɗa saboda haka dole ne a bi tsari ne na sayan abin nan kuma dole ne kuɗi ne gwamnati za ta sa zaun gwamnati bata niyyar sayan makamai ba ba wanda zai sayo makami ya ba soja soja kuma bai da makami zai tasiri ba da hannu ake yaki ba yawa in abokan gabanka suna da makamai masu tasiri wanda su naku to fa ba inda za ku kushi ku sami galiba a kansu babban matsalar shine sojojinmu a yau abu biyu ke addaban su ba su da makamai ba su da isasshen kula so wannan shine shine matsalar su shine matsalar su akwai wato kuma wannan ya tashi ne da siyasa in gwamnati tana so ta dakushe wannan abin tuntuni da an dakushe shi in gwamnati ba ta niyan dagushewa ba dole ne haka za a yi ta tafiya saboda siyasa a yanzu ana tafiya ne boko haram suna samun kasa gobe za a waye gari a ce wannan hannun boko haram yake saboda haka babu maganar zaɓe a wuraren nan tun da ba hannun mu yake ba to duk abu yana yana da haɗaka da siyasa shi yasa aka aka kasa aka kasa samo bakin garin wannan abin